Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauranmu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kumasi da ke kasar Ghana. Masu na'uran kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin na yau Laraba 23 ga watan Mayu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim almasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai har yanzu bangarorin da ke fafatawa da juna a sudan ta kudu ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba haɗaɗɗiyar daular laraba ta ce ita fa ba ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka don amfanar trump ba sannan shugaban amurka donald trump ya ce mai yiwuwa ganawar da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa a watan gobe ba za ta yiwu ba to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa cutar kwalara ta barke a kananan hukumomi biyu a jihar adamawa kuma har mutane goma sha biyu sun mutu kawo yanzu aka bayyana cewa mutum goma sha biyu ne ma suka mutu yayin da mako ake jinyar mutum 134 sakamakon kamuwa da cutar a can jihar Niger ko gwamnatin jihar ce ta baiwa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu tallafin kuɗi da kayan abinci da rikicin da aka yi a cikin karamar hukumar baso abin da Niger State Government ta kashe akan wannan tallafi da na sojoji da na su mutanen wannan ƙauye ya kai naira miliyan 26 a kuma za mu kawo muku karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan sai sahabu imam aliyu da zai shigo da shirinsa na demokradiyya a yau amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Har yanzu bangarorin da ke fafatawa da juna a Sudan ta kudu ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba, bayan an shafe kwanaki biyar ana ta zafafan muhawarori tsakanin wakilansu a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, wanda ya sa masu shiga tsakani na ƙungiyar ƙasashen ƙuryar Afirka IGAD a takaice suka tsara wani daftarin da ya taɓo muhimman batutuwan da ake takaddama a kai. da fatan bangarorin biyu za su rattaba hannu a kai zuwa ƙarshen mako wakilan gwamnatoci da 'yan adawa da 'yan raji da kuma masu sa ido sun rattaba hannu jiya talata kan wata takarda ta alkawarin dukufa wajen ci gaba da tattaunawa kan matsalolin shugabanci ciki har da batun aiwatar da tanaji majalisar ɗinkin duniya na baiwa mata aƙalla kashi 35 cikin 100 na matsayi a gwamnati da ajiye bindigogi da kuma mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan disamban bara shugabannin majamu'u suka jagoranci wannan zagaye na tattaunawar archbishop na majami'ar angilika na sudan ta kudu justin badi ya faɗi ya fito daga wurin tattaunawar jiya talata yana mai cewa saƙonsu ga wakilai a wurin tattaunawar mai sauƙi ne Majalisar Majami'un Sudan ta kudu na kira ga ɓangarorin da su haɗa kai da juna ta yin ba ni gishiri in ba kamanda a kuma haɗa kai da ƙungiyar agat saboda a taimaka ma miliyoyin 'yan Sudan ta kudu da ke fama. Abinda Aji Bishop Badi ya gaya ma shirin muryar Amurka mai suna Sudan in kenan. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce ita fa ba ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 don amfanar Donald Trump ba. Ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa Anwar Gargash ya ƙaryata hakan ne a kafar Twitter jiya talata. Bayan da kafafen yada labarai a Amurka suka ruwaito cewa ɗan Trump ya gana da jakadun Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a shekara ta 2016. ya kamata a fuskanci gaskiya a maimakon gugar zana da kuma yada jita-jita haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ta yi yunkurin yin Landan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara 2016 ba a cewar gargash ya ƙara da cewa kamar sauran gwamnatocin da ke ɗasawa da amurka jami'an haɗaɗɗiyar daular larabawa sun tattauna da jami'an yaƙin neman zaben ɓangarorin biyu a shekara 2016 don su san inda kowane ɗan takara ya dosa game da manufofin ƙasashen waje jaridar new york times ta ruwaito a makon jiya cewa ɗan trump ya yi wata ganawa da ta ƙunshi wakilan haɗaɗɗen daular larabawa da ƙasar saudiya an ce wai wani ɗan aike ya gaya ma ɗan trump ɗin cewa a shirye shugabannin ƙasashen biyu na laraba suke su taimaka mahaifinsu ya ci zaɓen. shugaban amurka donald trump ya ce mai yiwuwa ganawar da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa a watan gobe ba za ta yiwu ba idan ba a yi ba watakila za a yi nan gaba a cewar trump ya kara da cewa mai yiwuwa ba za a iya yi a ranar 12 ga watan yuni ba da yake magana a zauren oval office na fadar white house gangada shugaban koriya ta kudu mun ja'in Trump ya yi bayanin cewa akwai wani yanayi da muke son gani, ina jin za mu samu wannan yanayin. Da aka tambaye shi irin yanayin da yake nufi, sai Trump ya ce bai kamata in faɗa ba. To amma batun kawar da makamin nukiliya a Koriya ta Arewa dole ne ya faru. Shi ma da yake bayani a taron manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu amurka na shirye-shiryen ganawar a ranar 12 ga watan yuni to amma bai tabbatar ko ganawar za ta yiwu ba to amma ya ce yana da ƙarfin gwiwar cewa a ƙarshe dai za a yi wannan ganawar murkushe zanga-zangar siyasa da gwamnatin ƙasar burundi ta yi a shekara ta 2015 har yanzu na shafar babban birnin ƙasar inda har yanzu ake ci gaba da ɗaukar matakan tsaro masu tsauri har yanzu wajibi ne ga mazauna birnin su ajiye littattafan rubuta sunayen duk waɗanda suka ziyarce su hukumomin tsaron gwamnati na iya buƙatar ganin irin waɗannan littattafan kuma muddin aka kasa gabatar da su ana iya kama mutum iroke wata 'yar shekaru 22 da haihuwa kuma mai 'ya'ya biyu ta gaya muryar amurka cewa yawan ƙwanƙwasa ƙofa da 'yan sanda ke yi na firgita ta 'yan sanda kan kwankwasa ƙofa da ƙarfi hakan na tsorata mu a cewarta ta ƙara da cewa sukan tayar da yara daga bacci ƙarar kwankwasa ƙofar da ake yi na iya illa ga marasa lafiya wani sa'in ma sai ka ɗauka cewa wasu miyagu ne suka maka hari sukan iya komai da ƙarfi idan suka zo bincike a cewar ta. Cutar Ebola da ta kashe mutane 24 a arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo na iya yin illar da ta kai wadda ta addabi Afirka ta yamma a shekarun baya muddin dai ba a ɗau mataki ba. To amma masu kai ɗaukin farko a wannan karan sun ce abubuwan sun bambanta da baya. wannan ko akasari ya faru ne saboda ragowar maganin da aka samar a ƙarshen shekarar 2013 da sha uku da ake amfani da shi yanzu To ma da labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. to bari mu faro takon daga jihar adamawan najeriya inda mutane goma sha biyu suka mutu kana 134 suke kwance a asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton hukumomin kiwon lafiya a jihar adamawa sun ko tabbatar da annobar cutar kwalara ne a kananan hukumomi biyu da ke makwabtaka da juna wato kananan hukumomin mobi ta arewa da kuma mobi ta kudu wanda kawo yanzu aka bayyana cewa mutum goma sha biyu ne ma suka mutu yayin da mako ake jinyar mutum ɗari da talatin da hudu sakamakon kamuwa da cutar tun farko da yake tabbatar wa manema labarai bular cutar dr balki baremdili da ke zama shugaban cibiyar aiki da cikawa na yaƙi da bular cututtuka a jihar wato wato emergency operation center eoc a takaice ya ce tuni fa aka tura manyan jami'an kiwon lafiya tare da haɗin gwiwar jami'an hukumar kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato who domin shawo kan lamarin. lallai an soma samun rahoton bula cutar kwalara ne daga babban asibitin garin mubi inda aka wasu majinyata da ke amai da gudawa kuma tuni mutum goma sha biyu suka mutu yayin da ake jinyar ɗari da talatin da hudu kuma kawo yanzu tuni aka ɗebi samfurin kwayar cutar da bincike a babban asibitin koyarwa na maiduguri domin ɗaukar mataki bular cutar dai na ko zuwa nema yayin da ma'aikatan jinya a Najeriya ke ci gaba da yajin aikin da suke yi kuma tuni hukumomin kiwon lafiya a jihar suka soma wani gangamin faɗakar ga al'umma na ke kulawa da tsabtar muhalli domin gudun yaɗuwar cutar kamar da yadda Dr. Dilima ke karin haske. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. To a can jihar Niger ko gwamnatin jihar ce ta baiwa iyalan wasu mutanen da suka mutu sakamakon rikicin da ya barke tsakanin sojoji da farar hula a karamar hukumar Boso wanda ya dalilin mutuwar farar hulan da sojoji. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ba da Naira miliyan 26 ga iyalan waɗanda aka kashe a rikicin nan da ya barke a tsakanin sojojin Najeriya da kuma mutanen ƙauyen Kofa a yankin ƙaramar hukumar Boso. Tun a cikin watan Agustan shekara ta 2016 ne dai aka samu wannan tashin hankali da hukumomi suka tabbatar da mutuwar sojoji goma sha biyu da kuma hararen hula goma sha shidda. Taimakon kuɗin dai ya shafi iyalan sojojin da suka mutu da kuma iyalan fararen hular. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger. abin da Niger State Government ta kashe akan wannan tallafi da na sojoji da na su mutanen wannan ƙauye ya kai naira miliyan 26 yanzu su mutanen waɗanda yan uwansu suka mutu a ƙauyen wato fara hula a nawa ne aka ba su a kowane mutum da ya rasa ran shi mutum goma sha shida an ba shi naira dubu ɗari hudu ba a matsayin diya ba sai dai a matsayin tausayawa na mai girma gwamnan jihar Niger su sojoji fa nawa aka ba su eh su sojoji su kuma su mutum goma sha biyu wannan mun tura wannan hukumar security na jihar niger su ne za su ba da wannan tallafi tun a lokacin da wannan al'amari dai ya faru gwamnatin jihar niger ta ce ta sanya kwamitin binciken dalilin wannan tashin hankali amma kuma har ya zuwa wannan lokaci babu wani cikakken bayani akan rahoton wannan kwamitin Alhaji Mamman Musa shine kwamishinan ruwa na jihar Niger wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar Niger a wajen ba da wannan tallafi ga abin da yake cewa akan batun rahoton kwamitin. Akwai kwamiti har eh, ana expecting report wanda na san ya fito babu ne na boyewa ba. Dole yanzu bai fito ba. Eh wannan report ya fito kowa zai gani yayi. Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin iyalan mamata wato fararen hulan da suka samu wannan tallafi. Usman Saidu. Kai dan wanka ne ka rasa a wancan lokacin? Yaro na ne. Dan ɗanka ke. Ga eh. Gashi ka samu wannan tallafi ya kake ji? Lokacin nan da abu ya faru gaskiya ban ji daɗi ba. To amma komi duk abun da ya faru ya zama abun hakuri. Maga yaki fanta. Eh, ɗanka ne aka kashe lokacin? Dana ne aka kashe guda biyu. Guda biyu? Wani mm. gashi an baka wannan kuɗi kana ga yana da amfani a wurin ka. To zai yi amfani a wurina saboda ya zama abin tausayi ne dole karba. Ko baya ga tallafin kuɗin dai akwai buhuhuwan shinkafa da na masara da sauran kayayyakin masarufi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Ahmed Lamin, Madrasat Addinin Islam, Damagaram, Niger. Zan karanta suratun Nur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة شجرة مباركة زيتون إلا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم الله Allah har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin mai rikita-rikita da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fada yake nunawa game da demokradiyyar ƙasar, wannan ne maudu'in shirin a yau. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Aƙalla ba za a kasa jihohi ashirin cikin talatin da shida inda jam'iyyar APC take fuskantar matsaloli walau a zaɓen shugabannin a matakin unguwa ko a jihohi ko kuma duka biyu. To ko me yasa jam'iyya da take mulki a tarayya da kuma jihohi goma sha tara take fuskantar irin waɗannan matsaloli? Kamin ku ji amsar wannan tambaya ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilika ya aiko mana kan wannan batu. kama daga Legas mazabar uban jam'iyyar APC Bola Tinubu an yi zaɓe biyu na shugabannin APC duk kuma a Ikeja inda tsohon nanun daman Tinubu wato Fuad ya jagoranci ɓangaren Kogima da ake ganin gwamna Yaya Bello ya kama jam'iyyar Kankam da gefantar da irin su Dino mai layi an samu tagwayen taron APC. wanda kuma da ribas har ma raunuka wasu ka samu sakamakon tarukan. Kwara Ogun Benue inugu duk ba kwashe nikar da waka ba. Wasu jihohin kuma irin Adamawa in ma an buƙaci soke zaben ko ko ba gudanar da zaben ba kamar a Taraba. An samu asarar rayuka a wasu jihohin inda wasu daga manyan 'yan jam'iyyar suka ƙaurace wa tarukan a Kano da Bauchi. Yayin da aka soke zaben a wasu jihohi, wasu ko sun yi nasarar dawo da shugabanninsu ne ta hanyar ƙuri'ar mun amince mun amince. in za a tuna sanata suleiman hunkuya kaduna ya bukaci a soke zaben ko su fice daga jam'iyyar ta apc tsari ne dama da kitifi na cuta na zalunci wadda aka ɗauko wadda ni ina tabbatar maka tabbas in ba a gyara wannan ba zalunci ne allah ko ba ya yarda da zalunci ba ko za a zalunci jama'a a yanzu a 2018 mutane na kallo ba ba zai yiwu ba. Ya jam'iyyar take ganin za ta tsira ko fita daga wannan dambarwar ga sakataren jam'iyyar mai malabu ne. Adalcin kenan saboda yanzu da a ce uh, kamar yadda wasu jam'iyyu suke su shiga ɗaki su zo da su rubuta shugabanni da ita ce kamar ma'ana mutane suna tunanin za a cikin nutsuwa. wannan ba ita ce nutsuwa ba a baiwa mutane daman su su fita su zaɓe wanda suke so duk da cewar tsarin mulkin jam'iyyar nan bata hana sulhu ba akwai consensus duk inda ake so a yi sulhu za a yi sulhu inda ya gagara kuma za a ji a yi zaɓe wannan ne abin da tsarin mulkin jam'iyyar nan ta kawo rigingimu kuma kamar yadda ka faɗa jam'iyya idan ta yi ƙarfi baya da za ka yi karaba ta da rikici cikin rikicin za a warware kuma shi ne karfin ta ɗin. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano me yasa APC ta fada cikin wannan rikici ne kuma me haka ke faɗa kan ƙwarin demokradiyya a ƙasar. Um, wato idan akwai abin mamaki game da matsalar da ta fuskanci apc bai wuce da aka daɗe zuwa yanzu kafin abin da zai same ta same ta ba ah, wato a kusa eh, ba zan iya tuna jam'iyyar da ta kafa gwamnati amma wato ta taɓe irin apc ba ma'ana eh, ana kafa gwamnati kusan duk 'ya'yanta suka nuna ba ruwansu da ita 'yan majalisa su ne farkon waɗanda suka yi naɗe-naɗen shugabancinsu ba tare da taɓa alli da jam'iyya ba shugaban ƙasa ya zo ya yi naɗe sa ba tare da naɗa wato kula jam'iyya ba a ministocin da ya naɗa waɗansu su suka yi naɗe-naɗe na hukumomin da suke ƙarƙashin ma'aikatunsu ba tare da kula jam'iyya ba ba fi shekara da kafa gwamnati ba aka waye gari apc sharkwata a abuja ba ta iya biyan kudin wuta ba ba ta iya biyan kudin lantarki ba sannan aka zo aka shigar gingimu tsakanin wato a jihohi da yawa tsakanin ko dai tsakanin gwamna da kuma sanata ko tsakanin gwamna da minista aka rasa wanda zai tsawatar aka rasa wanda zai yi sulhu sai a ƙarshen ƙarshe aka zo aka kafa kwamitin mutum ɗaya aka nemi ije sulhu ta duk waɗannan rigingimin da aka shekara uku ana yi. Me yasa ba za a yaba wa APC saboda wannan ba misali saboda ba ta iya biyan kuɗaɗen wuta ba ta biya kuɗin ma'aikata da ke headquarter jam'iyya ba abinda ake sukar gwamnati da ta wuce kenan ana ɗaukan kuɗin gwamnati ana hidimar siyasa da shi. Haka ne ba yabo ba za a yaba mata ba saboda da ba ta sami wannan gatan a bangaren gwamnati ba ba ta kuma tsara kanta ta samar wa kanta da kanta gatan ba. To, abin da nake cewa Dr. Dukawa shin wannan ana iya aza laifin mm. nan a wajen rashin fahimtar siyasa na shugaban kasa da kuma shugabannin jam'iyya? To, akwai dalilan gaskiya da yawa. Na farko yanayin yadda aka yi majar. yadda aka nemi waɗanda wato suka amfani da dukiyar gwamnati ta hanyar da suka amfani da ita sai ake jin kamar su ne suka janwo a ƙarshe zaɓe don haka sai ake ɗaga musu ƙafa saboda haka wannan ya zama matsala sannan kuma yana daga cikin abin da janyo matsala tabbas wato tarbiyyar shugaban gwamnatin ta soja wato a soja ya riga ya saba eh, in ya ba da umarni bi kawai za a yi amma yanzu mamaki ike yi wani abun ma sai i mamakin dan ne ma zai taso yaya za a yi dan adam izo iya haka ya za a zo ana rigima da mutum akwai alamun haka a cikin gwamnatin. Me ya bambanta wannan matsala da APC take ciki da abin da ya samu PDP a 2015? to ta wata fuskar kamar tarihi ne ke ta kansa um, shi ne um, jam'iyya mai mulki tana ganin alamun matsala don haka tana ta karfin tuwo wannan kuma yana ya jan wurin don haka um, akwai waɗanda suke ganin saboda watakila gwamnati ba ta yi wa mutane yadda suke so ba suna ganin kamar ta faɗi ga sassa don haka suna son su wani wata rigima-rigima akan samun yadda suke so wannan kamar yana maimaita kansa to sannan kuma in ba a yi hankali ba wataƙila kuma shi kenan canjin ɗan canjin da aka samu a 2015 wanda ake ganin an yi zaɓe ingantacce bi to da alama da ƙyar zai samu dubu da sha tara saboda eh, daga dukkan alamu um, wato waɗanda suke gwamnati kamar sun tsorata saboda haka suna za su sa ƙarfi a maimakon sun zaɓe sahihi waɗanda kuma suke hamayya da gwamnati suna ganin rauninta suna ganin kamar ta faɗi ga sassa za su iya ci don haka sun da wurin maleji saboda Allah ne isa abin da zai auka tara. Abin da samu APC ba mamaki sauran jam'iyyu su ma in mm. suka zo nasu zaɓuɓɓukan watakila a fuskanci matsala kwatankwacin mm. wannan. Me haka ke cewa game da demokuraɗiyyar Najeriya shekara kusan ashirin da dawowa ta farkin demokuraɗiyya? Za a iya cewa gaba kwan baya. um, ta ya za a yi jam'iyyu su mm. ginu bisa tafarkin demokradiyya ba tare da suna da ubangida ba ma'ana inda gwamnoni suke a matsayin gwamnoni yanzu matsayin iyayen gida ne suke in ba ka tare da gwamna ba dama a ce ka samu abin da ke nema a matakin jam'iyya daga jiha. Hakan wato idan da za su iya yi inda su masu mulkin su za su to su yi dokar da za ta haramta wa gwamna tasiri akan jam'iyya. ya zamana duk wani mai neman mukami kowane iri ne karami da babba ya tafi wurin jam'iyya shugabancin jam'iyya ya girmansa ya zamana su ne suke tsaye da 'yan sannan su kuma shugabannin jam'iyya idan za su cire kwaɗayi in an dawo musu da wannan ƙarfin su cire kwaɗayi ya zamana cancanta suke dubawa wajen tsaye da 'yan takarkaru to za a fita daga wannan halin. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da Muhili Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To mahadalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice har yanzu bangarorin da ke fafatawa da juna a Sudan ta kudu ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba bayan an shafe kwanaki biyar ana ta zafafan muhawarori tsakanin wakilansu a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha. wanda hakan ya sa masu shiga tsakani na kungiyar kasashen kuryar afirka Igad a takaice suka tsara wani daftarin da ya taɓo muhimman batutuwan da ake takaddama a kai da fatan bangarorin za su rattaba hannu a kai zuwa ƙarshen mako haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce ba ta yi yunƙurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 don amfanar donald trump ba ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa anwar gargash ya karyata hakan ne ta kafar twitter jiya talata bayan da kafafen yada labarai a amurka suka ruwaito cewa dan trump ya gana da jakadun saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa a shekara ta da 2016 don tabbatar da hakan shugaban amurka donald trump ya ce mai yiwuwa ganawar da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa a watan gobe ba za ta yiwu ba idan ba a yi ba wataƙila za a yi nan gaba cewar trump ya ƙara da cewa mai yiwuwa ba za a iya yi a ranar 12 ga watan yuni ba murkushe zanga-zangar siyasa da gwamnatin kasar burundi ta yi a shekara ta 2015 har yanzu na shafar babban birnin kasar inda har yanzu ake ci gaba da ɗaukar matakan tsaro masu tsauri har yanzu wajibi ne ga mazauna birnin su ajiye littattafan rubuta sunayen duk waɗanda suka kai musu ziyara hukumomin tsaron gwamnati na iya buƙatar ganin irin waɗannan littafan kuma muddin ba a gabatar da su ba ana iya kama mutum cutar ebolar da ta kashe mutane 24 a arewa masu gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo na iya yin illar da ta kai wadda ta addabi afirka ta yamma a shekaru baya to madalla da tutun labaran mu kawo karshen shirin yanzu don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da taimaka min muka gabatar da shirin sai cubahiro diodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ayawa da cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin